Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu raro barkamu da asuba da fatan an wayi gari lafiya. Suna na Sarfil Hashim Gumel tare da Muhammad Hafiz Babalar da sauran abokan aiki muke kawo muku wannan shirin a yau ranar Alhamis 17 ga watan Maris na shekarar 2022. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanan labarai. Shugaban Amurka Joe Biden ya amsa roƙon taimako na ƙasar Ukraine jiya Laraba da wani kunshin taimako na dala miliyan 800 wanda ya hada da makamai da kayan kariya. Lokaci na ƙarshe da dangantakar ƙasashen Amurka da Pakistan ta yi sanyi shine a farkon shekarun 1990 bayan da sojojin Soviet suka fice da ƙasar Afghanistan. Wani babban jami'in Majalisar Ɗinkin Duniya ya yi gargaɗi jiya Laraba cewa takun sakar siyasa a ƙasar Libya ka iya haifar da rashin zaman lafiya ga gwamnatoci biyu masu kama da juna a ƙasar. kanan labaran kenan aka saurara a cikin shirin za a ji cewa kungiyar tarayya afirka au na gudanar da wani taron kola a kasar ghana ko mai taron ya mai da hankali a kai Wasu kasashen yamma na ganin juyin mulki ne hanyar cimma manufofinsu. Foreign entities regard coups in Africa as a means of enhancing their regional ambition. haka kuma ɗaruruwan 'yan gudun hijira da ke zaune a garin maiduguri sun koka game da karkatar da kudaden abinci da ake basu duk wata wanda hakan kan jefa su cikin wani hali yaran mu inna lillahi wa inna wannan matan yaran su yanzu haka kashi biyu suna suna locus inda karuwai suke suna wanke wanke domin su samu abin da saura za su je su tona gida to Allah ya kyauta sannan kuma muna tafi da shirin domin iyali wanda alheri Grace Abdu ta shirya kuma za ta gabatar amma yanzu sai a gyara zama domin sauraron cikakkun labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. Shugaban Amurka Joe Biden ya amsa roƙon taimako na ƙasar Ukraine jiya Laraba da wani kunshin taimako na dala miliyan 800 wanda ya haɗa da makamai da kayan kariya. Amsar da ta gaza a cika bukatar da shugaban Ukraine Vladimir Zelensky ya nema na hanyar jirage shawagi a sararin samaniyan ƙasar. yayin da kasar ke fuskantar ci gaba da kai hare-hare daga rasha amma kuma biden ya kara zafafa yakin cacar baki tsakaninsa da shugaban rasha vladimir putin na tsammanin shi ma mai laifin yaƙi ne in ji biden yayin da yake magana da 'yan jarida a wani taro da aka yi jiya sai dai bai yi wani ƙarin bayani ba ya wuce kawai da yake mayar da martani kakakin fada kremlin dmitry peskov ya shaida kamfanin dillancin labarai na tas cewa jawabin na Biden ba abu ne da za a yadda da shi ba kuma ba za a yafe ba. Putin ya kaddamar da mamayar Ukraine makonni uku da suka gabata, nakaransa sun kai hari asibitoci, makarantu da gidaje. Zelensky ya ce kimanin yara ɗari ne aka kashe a wannan kazamin harin. Lokaci na ƙarshe da dangantakar ƙasashen Amurka da Pakistan ta yi sanyi shine a farkon shekarun 1990 bayan da sojojin Soviet suka fice daga ƙasar Afghanistan. kuma amurka ba ta bukatar goyon bayan pakistan da kuma bayanan sirri na yankin biyu bayan janyewa amurka daga afghanistan a shekarar da ta gabata bayan shafa shekaru ashirin ana gubza ga zamin yaƙi da ya tilasta wa kasashen yin aiki kafaɗa da kafaɗa washington da islamabad sun sake nuna ta kansu da juna kan manyan batutuwa michael kugelman masani ne a cibiyar wilson ya ce da boa cewa afghanistan ta daɗe da zama wani madubi wanda Washington ke kallon dangantakarta da Islamabad ga Pakistan ƙasa mai makaman nukiliya da ke da mutane sama da miliyan 225 samun dangantaka ta kudda kudda manyan ƙasashen duniya masu karfin faɗa a na da muhimmanci domin ta samu daidaito da babbar makiyarta Indiya akalla ta fannin soji da sauƙaƙa matsalolin tattalin arzikinta na cikin gida. Tun daga farkon yakin Afghanistan zuwa kammala shi a shekarar 2021 amurka ta sadaukar da sama da dala biliyan 32.5 na taimakon farar hula da na soja ga afghanistan a cewar ofishin jakadancin amurka a pakistan an jima kaɗan hafiz zai sake da da labarai kashi na biyu kafin nan zamu leƙa ƙasar ghana inda ƙungiyar tarayyar afirka au ke gudanar da wani taron koli don tattauna batun juye-juyen mulki ba bisa ka'ida ba a Afirka. Wakilin sashen Hausa Hamza Adams na dauke da wannan rahoton Shugaban kungiyar kasashen Afirka ta yamma mai fafatukar raya ci gaban tattalin arzikinsu ECOWAS a takaice Nana Ado Dankwa Akufo Ado ya yi tofin Allah tsine bisa yadda wasu kasashen yamma ke tsoma baki bisa harkokin cikin gidan wasu kasashen Afirka a inda yake cewa wasu kasashen yamman na da hannu a juye-juyen mulki da ke faruwa a sassan nahiyar Afirka ya ce suna hakan ne domin cimma manufofinsu. Shugaban Ghana Nana Ado Dankwa Akufo Ado na jawabin ne a wani taron wuni uku da kungiyar tarayyar Afirka ta AU ta bude tare da haɗin gwiwar gwamnatin Ghana a Accra. Taron ya mai da hankali akan batun juye-juyen mulki ba bisa ka'ida ba da nahiyar ke fama da ita. Ya ce wasu ƙasashen yamma na ganin juyin mulki ne hanyar cimma manufofinsu. Foreign entities regard coups in Africa as a means of enhancing their regional ambitions. ya ce suna dushe farin jinin gwamnatoci ne da aka kafa ta demokuradiyya tare da cusa ma al'umman kasashen akidar aiwatar da zanga-zangar adawa da gwamnati shugaban ya kuma tabo batun matakin da kungiyar au da ecowas din ke dauka na yin allah waɗai bisa juyin mulki a inda yake cewa hakan kadai fa ba zai haifar da kyakkyawan natija ba sai dai an dauki matakin ladabtar da waɗanda sun ka jagoranci juyin mulki sai dai bai saya a nan ba ma ya kuma kira da kungiyar tarayyar afirka tare da ecowas din da su ladabtar da shugabannin shugabannin kasashe da ke aiwatar da kuskurema a kundin tsarin mulkin kasa domin yin tazarci. Civilian who achieve civil via the manipulation of constitutions to remain A nasa jawabi, kwamishinan harkar siyasa da zaman lafiya tare da tsaro a kungiyar tarayyar Afirka ambasada Bakole Adeoye ya ce lalle ko wannan taro wani mataki ne na shawo kan matsalan juye-juyen mulki a nahiyar Afirka. Ya buga misali da matakin dakatar da kasar Sudan cikin mambobin kungiyar AU ba da wani jinkiri ba a lokacin da an ka sanar da hambarar da gwamnatin kasar a watan Oktoban bara. Yarba da Ibrahim mai sharhi bisa harkan tsaro ya mai da hankali bisa matsalan wanda ta fi shafan Afirka ta yamma a inda yake cewa ko da yake yunkurin daidai ne amma kamata ya yi da ECOWAS din ta yi tsauye-tsauye bisa wasu matakan da take ɗauka. ECOWAS na da wani littafin da take aiki da ana kiranta ECOWAS Charter. Akwai wani sharati a ciki ana kiran shi Principle on Non-Interference in the Internal Affairs success of member country da yake shugabannin da kansu tuntuni eh, wai yau in ka ga dan wanka na abin da bai kamata ba ka yi ta dakudi ko kuwa ka hififi mu cikin lamarin shi to ya sa ecowas ba ta da wani inci cewa ka ce da ka sake constitution suna ga kamar sovereign rights ka ne ka sake constitution ba su da wani magana kai ah, a kamata wannan kuma ne ya kamata a sake kan da dai idan wani shugaban kasa yana hadawa tun abin bai bunkasa ya kawo juyin mulki ba ya Gaya mai gaskiya ya dawo da rakiyar wannan mataki. Duba Togo ya dama da dan shi Fonya Singbe in ka gama ya dama ya yi shekara 38 dan shi tun 2005 family guda more than 50 years. ECOWAS ba su cewa kuma yi juya mulki yanzu za su kira sam. To shi na ce a gaya ma juna gaskiya ire-iren ababa aka na bari mulki ya zama abin family baba na bar dana ga dan sa sauran lamura. ko sake constitution a yi third wannan ne na ga kamar idan kowa sun duba ya yi ya juyin mulki da muke gani kwanakin. Sai dai an fuskanci juyin mulki iri-iri a nahiyar Afirka da ke barazanar mayar da ita baya zuwa shekara ta alif da tamanin, Burkina Faso da Chadi da Gini da Sudan da Mali duk sun sinci kansu a hannun sojoji. inda sun ya gurbe gwamnatocin demokuradiyya Hamza Adam sashen Hausa na muryar Amurka kuma su yi Ghana. To a gaida Hamza Adam. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka ne daga nan birnin Washington DC yanzu dai ga Hafiz dauke da kashi na biyu na labaran duniya. Wani babban jami'in Majalisar Ɗinkin Duniya ya yi gargaɗi jiya Laraba cewa takun sakar siyasa a kasar Libya ka iya haifar da rashin zaman lafiya ga gwamnatoci biyu masu kama da juna a ƙasar. Biddin aka ci gaba da takun saka kan halascin zartawa. Libya za ta iya sake ganin gwamnatoci biyu masu kamanceceniya da juna kamar yadda shugabar harkokin siyasa ta Majalisar Ɗinkin Duniya Rosemary DiCarlo ta shaidawa a kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya. Wannan zai iya haifar da rashin zaman lafiya da yiwuwar tashin hankali da kuma yi mummunar illa ga makomar zaɓe. Rikicin siyasa na baya-bayan nan a Libya ya fara ne bayan ɗage zaben shugaban ƙasa da na 'yan majalisar dokoki da ranar 24 ga watan Disamba bara. kan takaddamar dokokin zaɓe da kuma wanda zai iya zama ɗan takarar shugaban ƙasa. Kusan 'yan ƙasar Libya miliyan uku ne suka yi rajista domin shiga zaɓen. Bayan ɗage zaɓen, Majalisar Wakilai ta amince da gyaran kundin tsarin mulkin ƙasar, inda ta buƙaci a naɗa kwamitin binciken kundin tsarin mulkin ƙasar nan da ranar 24 ga watan Fabrairu mai wakiltar yankuna uku na ƙasar har yanzu dai ba a kafa kwamitin ba. Wata girgizar ƙasa mai ƙarfin maki bakwai da dugu uku ta afku a gabar tekun Fukushima na ƙasar Japan a daren Laraba. Rahotanni sun ce girgizar ƙasar ta afku a zurfin kilomita sittin da misalin ƙarfe sha ɗaya da minti talatin da shida na dare agogon yankin. An bayar da rahoton cewa gine-gine da ke nesa da birnin Tokyo sun girgiza, kuma an ba da rahoton cewa miliyoyin mutane da abin ya shafa a yankin ba su da wutar lantarki. Hukumar kula da yanayi ta Japan ta yi gargaɗin afkuwar igiyar ruwa a sassan Miyagi da Fukushima. A watan Maris ɗin shekarar 2011, wannan yankin ya fuskanci mummunar girgizar ƙasa mai ƙarfin maki tara da kuma igiyar ruwa ta tsunami da ta biyo baya, wadda ta kashe dubban mutane tare da lalata tashar nukiliyar Fukushima. Babu wani rahoto a hukumance na barna ko asarar rayuka daga girgizar ƙasar ta jiya Laraba. labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc madalla wasu dabban 'yan gudun hijira da ke tsugunna a sansanin gubiyo da ke garin maiduguri sun koka ne kan halin kaka na kai da suke ciki kan wawashe kudaden abincinsu da ake aka kiɗi musu ake basu duk wata Haruna Dauda biyu na ɗauke da cikakken bayani. wasu dubban 'yan gudun hijira ne da ke tsugunni a Gubiyo Kam da ke cikin garin Maiduguri suka fada cikin wani halin kakani kaye sakamakon kin biyan su kudaden cin abinci da aka daura wata banki alhakin biyan kudaden. Ƙungiyar bada abinci ta duniya da ake kira WFP ita ne samar da wannan kudade wadda ita ce take da alhakin samar ma mutanen nan abinci da kuma za zuba kudaden da sunan mutanen nan a banki. A iya cewa rijiya ba da ruwa guga ya hana. Nan kuwa bankin ta ce ba su ba wannan 'yan gudun hijira kudaden a hannunsu ba kamar da aka fara shekara tun farko sai dai ta hannun wasu 'yan koransu da kuma hakan bai samu ba inda suka gano cewa ana zara kudaden nasu kuma an kiya basu lambar cire kuɗi da ake kira pin number malam musa idris na ɗaya daga cikin 'yan gudun hijiran da ya kasance mai magana da yawon wannan 'yan gudun hijira ga kuma abin da ke cewa har ma ya kira gwamnan jihar borno da ya kawo musu ɗauki. haka dai akwai tashin hankali game da mu a cikin kamp na yanzu saboda dadi ana ba mu abinci bendo suna ba mu abinci to sai aka da musa wani program aka canza zuwa ana ba mu kuɗi da atm to wannan entertainment kowane mutum da yana bashi naira dubu tara in ma mutum goma ne abin da zaka samu kenan in ma mutum biyu ne dubu sha takwas ɗaya ma sha takwas eh, an fara ba mu abinci wata ɗaya wata biyu ko kuma an fara ba mu kuɗi wata ɗaya wata biyu normal daga cikin wata na fudu sai aka samu wasu abubuwa suka zo suka shiga na farko shi wannan ATM din ba mu da fin sa ba ba mu tela ba ma ganin alat ba ganin alat daga banki har wata shida dai sai ma gano ashe kuɗin na ma na cirewa ne sai muka yi kokarin zuwa banki don mu samu bayani me yake faruwa ga wata ya kare ba mu da to wannan abin ya haka dai muka bi office ɗaya biyu duk kan masu kananan karfi ne kuma ba mu da ilimi gidaje na zamani yawancin mu da ga mun nan mu kusan mutum dubu ishirin da bakwai da wani abu ko talatin da bakwai da wani abu ne a cikin kamna ina da iyali mutum goma sha takwas yanzu halin da nake gani duk suna karkashi na abin takaici shine na ma na bi na samu wanda ya cire kuɗin har ya bani naira dubu hudu daga ciki in bob ya yadda cewa ya cire kuɗi zai bayar to amma dai bai bani ba ya cire naira dubu arba'in da takwas na wata daya suka yi wani abu da banki din suka ce idan mu idp da gobe kan mun zo karaban bank statement bare mu gane me ke faruwa sai da na ruga kotu da taimakon allah da jimu su bayan Allah masu taimakon mu muka samu kod oda muka dora da uku sai muka ce to ashe wannan ba ko na ba ci kenan sai muka fara bibiya ne sai da muka yi rijista na mutum 1324 wanda ba su karba ba wanda ba su karba ba wa'annan su ne kake gani a zo dukkan wanda ka tambaye shi zaka samu wannan bayan to mun bincika kamar wani bincike da wani bangare ai sai ya nuna mana akwai kuɗin mu kamar miliyan 180 wanda na IDF nan yana kwance a banki yanzu idan ba na manta ba kuɗin zai kai kamar miliyan 18 ko 19 haka mai girma gwamnati halin da muke ciki na halin haula mun san bai sani ba ya tafi ƙauyukan mu dukkan nan mun gani domin ya mai da mu wallahi a cikin kam nan da ku ji a kowanne yanzu ɗakin da suke ciki sun siyar mai girma ya zo raba mana tokun a nan gidan an siyar takun din yanzu in dai ya zo in dai da wannan takun din zai ba mu wani babu don mun siyar da takun din gidaje an balle a gidan da kake ciki an balle yanzu ya kai ga slab ake fasawa slab na bangida ake fasawa. da dauki don a jakuta yaran mu inna lillahi wa inna wannan matan yaran su yanzu haka kashi biyu suna suna locus inda karuwai suke suna wanke-wanke domin su samu abin da saura za su je su tona gida waɗannan yan gudun gidaje sun tattaki zuwa ofishin hukumar kare hakkin bil'adama wannan na tambayi shugabar hukumar barista Jummai Michelia ko me yan gudun hijirin ke kokawa a kai? To su sun ce akan cewa sun je ba su samu kuɗi ba waɗansu sun samu kuɗi. To su hankalin su ya tashi kuma kuɗi da yawa a ciki. Akwai wanda ma fa suka je bank ɗin suka je aka je aka duba a cikin bank din ya ce akan cewa shi manajan ya ce mishi wai fa ga kuɗin ka a cikin bank amma ba zan baka. To ya ce to a bani statement ɗina mana suka ce a'a ba za a bashi statement nashi ba. To hakan ma fa ya sa har a cikin su akwai wanda suka tafi kotu suka je suka karɓa court order a ba su bank statement. statement to da ya aka ba su bank ah, statement din ya nuna cewa eh akwai waɗansu akwai kudaden su waɗansu kuma an ci cire eh, kuɗaɗen su su kuma sun ce akan cewa kuɗaɗen da aka cire su kuma ba su suka cire a cikin waɗansu eh tunda ba sa da pin ba su san waye cire yanzu an zira ido a gaban da gwamnatin jihar Borno za ta yi game da wannan banki da kuma yan koranta Haruna Dauda biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya To Allah kyauta a gaida Haruna da Rabi Idan aka biyo mu a shirinmu na hantsi da karfe takwas na wannan safiyar muna da rahoto kan harin da 'yan bindiga suka kai wata mota fasinja a jamhuriyar Nijar. Ya faru ne da ranar kai tsaka a jiya Laraba lokacin da 'yan bindiga suka tare wata motar jigilar kamfanin STM a wani wurin da ke a tazarar kilomita biyar da tashar bincike kan iyakar Nijar da Burkina Faso. Motar kilar bas mai dauke da fasinjoji 43 ta fito ne daga birnin Wagadugu. magajin garin tera hamma mamudu ya tabbatar da faruwar wannan al'amari komisar aiko mini bilan ya ce mutane goma sha tara aka kashe da bindiga eh, biyar sun yi rauni cikin bisu din nan stm da ya yi to burkina yana zuwa ya shiga niger kamar kilomitar biyar zuwa takwas ne wurin da aka samu azarin. To sai a biyo mu a shirinmu na hantsi domin jin cikakken rahoton. Ana sauraron sashen Hausa na murya Amurka ne kai tsaye daga nan birnin Washington DC kan mitoci 19, 31, da sittin sai kuma kilo a zuwa talatin a matsakaicin zango. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita biyar zangon FM. Baya ga haka a duk lokacin da kuke so za ku yi za shafinmu na yanar gizo voahausa.com. Yanzu dai agogon mu a nan Washington DC na cewa karfe ɗaya da minti goma sha bakwai na dare. Yanzu kuma sai shirin muna gaba. Ya ya Allah na doka. Allah ni ka Masu saurare Assalamu alaikum barkamu da asuba alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Idan kuna biye da mu shirin domin iyali na nazarin hanyar shawo kan yawan mace-macen aure a jamhuriyar Nijar da rahotanni ke nuni da cewa yana karuwa kowace rana a duk faɗin ƙasar. Barin hanin taku ga jagoran tattaunawar Sulaiman Barma. Farmata akasarin mata a yau in ba masu shirya muku karya ba akwai wuya ku yarda eh, da waɗanda suka zo eh, su yi magana akan gaskiya shi yasa aka shiga wannan yanayi a'a ba zan can ke ba lalle ba a cewa babu gidan ku kin san ampul kin san tele kin san radio deja kina da ilimin ki na addini na cewa da armen nan da zaki ki wani rukuni ne na ibada yadda sallah da azumi suke ibada armen nan ibada shi ma wannan sai an koya maka a gida tun kana karami ana baka kashi ka kai alwala baka zuwa kai sallah ka tai kai alwala a karkace sannu sannu sannu yau da kun da mun sako daga lakwal da ce makaranta muke zuwa ko baka yi sannu sannu ka koya to yanzu lakwal kin ma baka sako balle ka je makaranta uwan ma bata zamna ba ta koya maka balle ka san yadda ake kuma maza su da kansu akwai laihinsu ba ya yiwuwa ka armo mutane jama'a saboda Allah da annabi ka ba da kuɗin kamiya jikka kuna da iya biyar ko uku ko hudu a hidda musu kuɗin recreation a yi tuwon rana a yi tuwon mareci ka san abin ba ya yiwu ba in ka zo ka zo da yi da ka ka koma gehe ka ci gaban matar zai zo can akwai masu yin sunu ga nauce ba shi ba ya siyo da shi wani dan gihin shi wani dan kaza shi to in baka ba ma matar ba ita iya ware yaran nan ba naka bane mi kace kai ɗiyanka da wani ido za su kalli ka yaro bai mancewa wannan abun zai tashi da shi shi da kanshi in mai kyau ne ya ɗauka in mara kyau ne ma ya ɗauka tun da dai shi a gidansa ya ga ana yi ba a wani wuri ba koko namiji ka ba ma matarka kashi gaban yaranka ko kan ka mata wani zagi uwarka bata hina ta ba ubanta bai hina ka ba kakka fara zagin tun da zuciya ba ta kashi kai dai baka ji kunya ba gaban iyanka baka girmama iyayenka ba in ka girmama iyayenka ba ta yiwa ka zagi sirkanka tun da su ma uwayenka ne ka zage ta yau ta barka ka zage ka gobe jibi ba ta barinka kenan wai shi girma sa sai merit lo respect baki cewa ke ki bani daraja kai za ka yin abun ta baka daraja ta baka daraja mace ta san wurin ta miji ya san wurin ko sai ka ga mutane sai ka ta yi shekara wane baka mata turmin atanwa ba saboda Allah da annabi ni kace tai ai ba ai haka nan ba da ci da sha da tufarowa kace dan ga ka mata shinkafa ka ajin mata shinkafa kullun yana ciwa ne wasu matan ba su iya hakuri ba idan aka shiga cikin yanayi na matsatsi talauci da fatara aka katarin mishi ko ba aiki idan kasuwa ce harkoki suka tsaya za ga ta bishire shi kenan a samu dai hanyar eh, ta raba gari. Bai wannan zance bar shi. ni nan wurin wallahi ban gaya ki gaya maka ganauce ba jiyo ba ni ina da shago ina da foye ina koya ma matan hannu aiki wata a tele ta ganin shagon sai ta zo ban santa yau ban santa gobe ba muka sa sabo yau da gobe yau da gobe muna yi sai na gandar diya mata bakwai da dan samari guda ta ce diyanta ne matan nan amma samarin dan ta ne bata ma iske shi ba take ba ni tarihin ta ce ita da mijin tun suna doshan shambar suka kai seliwatoriyo suka kai shago har ma ya ga babu sarki sai lillahi kayan ɗakin ta ta saida ta bashi kuɗi ya tayi libi tun lokacin libi na libi ya yi shekara hudu ba ta da labarin shi ya tafi neman kuɗi ya tafi neman kuɗi kuma da kayan ɗakin ta da ta saida ba ta halin ta koma gidansu da iya bakwai wurin wasa ka taya ta ce ta tayi nan ga tayi kitso ta tayi nan ga tayi kitso haka nan take tana tara yaran nan suka tashi da ya fara samu yake kiran ɗiya in suka ce mishi ga mummunan sai ya ra kurshen telefon ya kashe ya kashe telefon ashe shi ya yi armi har da ɗaya ya aiko miliyan ishirin ya ce a sayi gida aka sayi gida aka sayi kayan ɗaki da komi da komi ya ce ai ekiptan shamar ya zo da matar shi da ɗan da suka aiwa sai ya ce ma matar ga ɗan mata abokin shi ce Nigeria za su wuce amma mijinta na baya ita sun zo tare mata abokinka amma ki yi haƙuri ɗakin nan da kika gyara naki shamar principal mai dushi da komi nan za ni sabke ta kakin mijinta ya zo ta ce babu laifi ba ta mishi garrama ba el aiki ta fito ta ce ma el aiki a dafa abu kaza sai ke bako ga kika yi kika ce ma el aiki ta dafa kaza sai ta ce ke da bakuwa ce ina ke ina ce ma el aiki kaza ta ce ke ce bakuwa ni ba mata abokin shi bace ni mata shi ce yanzu da ya komo ta gaya mishi zancen da aka yace mata bakin shi abin da ta ta wadi ba yace ce eto eh me kika gani ta ce a ban sani ba tun da ni ba ita ta arme ni ba ya ce abin da ta ce ai haka za to di ba ka ga baya in ba ran da ta sayar da kayan ɗakin ta ba lalle Allah na yin abun amma da sanadi ina zai samu kuɗin mota haya ta libi abun da zai saka mata kenan to wannan ɗiyan nashi saboda Allah da annabi komin son da suke mishi wani kallo za su mishi ko da an ce uba uba ne wani kallo za su makonsu kuma ɗiya ne 'yan mata sun kai armi suka ga uban suna irin wanga ma mi za su ci malam sani sabiu akwai waɗanda ke zargin malamai da gaggauta yanke hukunci kamar ba sa ba da isasshen lokaci kai tsaye da mata sun zo sun ce suna buƙatar a kashe aure nan da nan sun sallami matar ta tafi ba gaskiya ba ne association islamic in mutum ya kai ƙara in mace ta kai ƙara mijinta kan neman saki to sai a bata sati guda a ce ta je ta yi nazari sai an mata hudu ba ba haka ba ake saki ba kuma a gaya mata ayoyi ko hadisai in ta sake dawowa kuma sai kai sai an ɗauki lokaci kamar an ɗauki kamar wajen wata guda lalle an ga tasha tasha ka gane ta ki saki to lokacin da ake ba saki amma ba a taɓa ba da takardar saki ba haka sai an ja hankalinta an mata wa'azi an nuna mata ba haka ba abin yake dole sai an yi haƙuri dole sai an yi haƙuri da hadisi da aya ƙur'ani ana ja mata hankali kan haƙuri ga yanda Allah ya ce ga yanda annabi ya ce dole ne in aka gardi ta ki saki din da tana da yanci dole sai a kira mijin ba haka ake ba sai a kira mijin a ce kaji yadda matarka ta ce eh, yaya mun da ita mun da ita in ce a shi bai bai bai bai sai ta ce to shikenan sai ki tashi sai ku tashi can ku yi nazari tsakaninku daga nan in ta gaba iya bata sai ta yi kwantorni sannan ta ko tribune can wajen juji eh ya bata takarda akwai wata magana da nake so in gai daga ɗaya zuwa biyu da ita tantita akwai matan da ba su mazan su girki ni na taɓa zuwa wani gida gidan abokina ne ni ina jiran a haido abinci lokaci ya yi kawai abinci bai hito ba ina ta jira ina ta jira na ce kai wai to gidan gaba a hito ba ne ba sai ce a kasa ai eh, mata ta ɗaya sarki ce ba ta yin abinci kuma mai aiki ba ta zo ba mm. kin gani hajiya wannan abin ya kamata ku faɗarkar da mata a ce wai ke babanki ko sarki ne ko hakimi bakin mijinki eh, abinci kaga abubuwa ne da yawa wanda suna kashe aure ko da ko mijin da da yardarsa shi ya amince a tafi haka ai ita mace in tana neman albarka aure dole ta mijin ta biyayya ai biyayya shine ne eh, samun ladan aure a gani eh, magana ta biyu hajiya abin da ke kashe aure kuma muhimmi babba ga yadda aka gai yau Allah ya kawo wannan salula ɗaya salula rahama ce biyu kuma sharri ce yau tana ɓata tarbiyyar iya mata da yawa ana sa abubuwa na batsa ciki yaro kahin ma ya kai ta kai ɗaki aure ta san komi da komi kuma sai a ƙyarƙyar ƙarya ciki a shugabanni ƙarya ko a wani babban mutum ƙarya cikin ta hanyar wannan kuma mutane su ta ɗauka hakanan. Ba iyakarta kenan ba, kafin mai sallama da bakin namu, za ku ji hanyoyin da suke gani idan an bi za a iya shawo kan wannan lamarin. Kafin nan a madadin bakin namu Hajiya Halima Sarme dattijiya kuma ɗaya daga cikin shugabannin ƙungiyar kare hakkin mata da ƙananan yara. Da Malam Sani Sabi'u Suleiman shugaban ƙungiyar addinin Islama ta Asif. da kuma falmata muktar taya shugabar kungiyar matasa sai jagoran tattaunawa sulaiman Muni Barma da ya bada gudunmawa ga nasarar wannan shirin a madadinsu duka alheri ke muku fata alheri kada ku manta. Kuna iya sake sauraron wannan shirin da dukkan batutuwa da muke gabatarwa a shirin domin iyali a shafinmu na intanet ya hausa.com idan kuka matsa shirye-shiryenmu da alheri. Kai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya, mata su ne duniya. su Madalla, da wannan ko muka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai a takaici. Shugaban Amurka Joe Biden ya amsa roƙon taimako na ƙasar Ukraine jiya Laraba da wani kunshin taimako na dala miliyan 800 wanda ya haɗa da makamai da kayan kariya. Amsar da ta gaza a cika bukatar da shugaban Ukraine Vladimir Zelensky ya nema na hanyar jirage shawagi a sararin samaniyan kasar yayin da kasar ke fuskantar ci gaba da kai hare-hare daga rasha amma kuma biden ya kara zafafa yakin cacar baki tsakaninsa da shugaban rasha vladimir putin lokaci na karshe da dangantakar kasashen amurka da pakistan ta yi sanyi shine a farkon shekarun 1990 bayan da sojojin soviet suka fice daga kasar afghanistan kuma amurka ba ta bukatar goyon bayan pakistan da kuma bayanan sirri na yankin biyo bayan janyewa amurka daga afghanistan a shekarar da ta gabata bayan shafa shekaru ashirin ana gubza ga zamin yaƙi da ya tilasta wa ƙasashen yin aiki kafaɗa da kafaɗa washington da islamabad sun sake nuna nesan ta kansu da juna kan manyan batutuwa wani babban jami'in majalisar ɗinkin duniya ya yi gargaɗi jiya laraba cewa takun sakar siyasa a ƙasar libya ka iya haifar da rashin zaman lafiya ga gwamnatoci biyu masu kama da juna a ƙasar muddin aka ci gaba da takun saka kan halascin zartawa libya za ta iya sake ganin gwamnatoci biyu masu kamanceceniya da juna kamar yadda shugabar harkokin siyasa ta majalisar ɗinkin duniya rosemary dicalo ta shaidawa a kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya wata girgizar ƙasa mai ƙarfin maki bakwai da dugu uku ta afku a gabar tekun fukushima na ƙasar japan a daren laraba rahotanni sun ce girgizar ƙasar ta afku a zurfin kilomita sittin. da misalin karfe 11 da minti 36 na dare agogon yankin. An bayar da rahoton cewa gine-gine da ke nesa da birnin Tokyo sun girgiza, kuma an ba da rahoton cewa miliyoyin mutane da abin ya shafa a yankin ba su da wutar lantarki. Hukumar kula da yanayi ta Japan ta yi gargaɗin afkuwar igiyar ruwa a sassan Miyagi da Fukushima. To madalla a gaishe ka masu sauraro baki ɗaya abinda ya sauwa nan a shirinmu na yanzu sai kuma an jima kaɗan nan da sa'o'i biyu ko ɗaya da rabi za ku ji mu ɗauke da wani sabon shiri da karfe takwas na wannan safiya. Shirin da zai zo muku da shirin na kasa ba kasawa ba. yanzu a madadin Muhammad Hafiz Baballe da ya taya na gabatar da shirin da kuma Salman Abu wanda ya bai ba da umarni da ma injiniyan mu na yau Mr. Carl. Ni Sarfil Hashin Gumel da na shirya na kuma gabatar da ganin Washington DC ke cewa sai mun sake haɗuwa an jima kaɗan da hantsi. da misalin karfe 8 na safiyar nan. Salamu alaikum.